bisa la'akari da yadda janguriyar Nijar take gewaye da tashe-tashen hankula yanzu haka shi yasa kungiyar cocin katolika ta janguriyar Nijar ta shirya wani zaman taro wanda ya haɗa manyan limaman addinan Islama da na Kirista domin fadakar da su akan sha'anin zaman lafiya a cikin janguriyar ta Nijar. Gistan Bado shine shugaban cocin katolika maradi kuma ya bayyana mini dalilan shirya wannan taron. formation. Euh, Wannan taro ne na ba da horo wanda ya shahi malamai na addinan Kirista da na Musulunci domin su gane muhimmancin zama lafiya a cikin wannan ƙasa kuma kar wani ya tashi gobe ya ce yana iya kawo illa ga ɗan uwansa wai don addinansu ba guda ba ne. Shi ma Malam Muhammadu ɗan waziwa ya ƙara mana bayani akan ababen da ake tattaunawa akan su a wurin wannan taron. ana tattaunawa kai ne ana bincike akan ganin dami dami ke sawar tashin hankali dami dami ke sawar a zaman lafiya eh, akan wannan shine ake tattaunawa ko ne yana diba hanyar da yake ciki da addinin shi menene an ka yarda ka gaya ma mutum ko ka aikata ma mutum menene in ka yi ma mutum abin nan zai zama zaman lahiya tsakaninku menene in ka yi ma mutum abin nan zai zama tashin hankali tsakaninku to akan wannan zama akan shi ne ake ana tattaunawa ana ganin wace hanya kamata a bidon a samu zaman lafiya ganin irin wannan ababi na ta kunnuwa kai don mu halayen mu su gyaru halayen diyam da zamu haihuwa ma nan baya su ma mu tarbiyyanta da su da ɗabi'a su zauna lafiya taron dai ya ɗauki kwanaki hudu ne a nan garin birnin kwanni kasancewar garin a tsakiyar jamhuriyar nijar gab da tarayyar najeriya mai fama da ta'addancin kungiyar boko haram kuma ya haɗa malaman bangarorin guda biyu da suka fito daga sassa daban-daban na jihohi guda takwas na jamhuriyar ta Nijar. Haruna Mamman Bako birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Babarama.